na jarabta ta kashi na 26 a lokacin idanunta suka budu da kyau a hankali ta zuba mai nata idanun sabida wayan shi da ke ƙasa wanda za su iya kallon juna tun daga gashin da suka kwanta akan goshinta yake kallo zuwa gashin idanunta baƙaƙe sidik dogaye da suka tattare saboda uban kukan da ta yi zuwa manyan idanunta da suka kumbura sintum idanunta suka yi ƙanana kamar na 'yan canis saboda kuka zuwa dogon hancinta da yake na akan fuskar ta tsaf zuwa sexy a little bit think a towel lips kyawawan labbanta kenan waɗanda suke tattare tsuke kuma gwanin kyau da su sun bushe sosai saboda wahalar da ta sha dan kawar da kan shi gefe da sauri kamar wanda ya tuna wani abu waya shi ya dauka ya tura aljihu aljihun shi sannan ya cire hannun shi daga saman kanta ya miƙe tsaye ya ce tashi mu tafi a hankali ta yi kokarin tashi ta hanyar rike bishiyar da ke kusa da ita ta miƙe tsayen ganin haka ya sa ya wuce ya gaba abin shi Gently ta cire hannunta daga jikin bishiyan bata san me ya faru ba kawai ta jita ta zube a ƙasan wajen kamar wacce kafafunta suka shanye. har ya kai mota yana shirin shiga ya ji karan fadan abu da wani irin sauri ya jiyo ganinta a ƙasa tana yunkurin tashi zaune ne da dan kwalinta ga baki ɗaya ma ya ci da yasa ya sada yasa wani irin sauri ya zo wajenta kamo ta ya tsayar da ita jin kamar lema lema a jikinta yasa da sauri ya sake saka hannu a aljihu ya ciro wayar shi da flash din yake a kunne ya haska jikinta ganin stan a riganta duk da baki da jani bai hana shi gane cewar taɓa al'adar da take yi ba ta ɓaci jikinta kallon fuskar ta yanda ba ma ta iya buɗe idanu da kyau da ƙarfin halin shi nan da support ɗin shi ma ta tsaya ya sa kawai ya maida wayan shi aljihu a hankali ya cire jacket ɗin suit ɗin shi ya tsine fuska ya ya ɗan motsa da ita ya sa ta a jikin shi gudun kar ta sake faɗuwa don ya ga jiri take gani sosai kamar jira take da wani irin sauri ta kankame shi gamgam tana tura kanta a kirjin shi tana nishi sama sama wani irin yunwa na cin cikinta kamar za ta suma take ji wani irin yar ya ji wanda ga baki ɗayanta da ke cikin jikin shi gashi ta kankame shi sosai a hankali ya kai jaket ɗin shi ya sa mata a wajen ƙugunta sannan ya kamo hannayen hannayen jaket ɗin ya zo da su ta gefanta, ya riƙe sannan ya fara tafiya da ita a hankali tana rungume da shi da suka zo wajen kwata ɗaukar ta ya tsallakar da ita sannan ya buɗe gaba ya zaunar da ita don duk kowa don dukawa yana sa mata seat belt yana kallon ta yanda ta limshe ido ganin kanta ba dan kwali ya sa mai da kofar motar ya rufe sannan ya wuce sannan ya wuce da dan ta ya ɗauko sannan ya dawo ya shiga gaba ya zauna ya tada motar ya ja motar da bala'in gudu sosai yake gudu yake kallon ta yadda ta limshe ido tana numfashi sama sama kamar ma bacci take yi wannan shi da ya hau ringin ya kalla ganin amice ya sa ya mika hannu a hankali ya dauka kafin mace magana ya ce na ganta ami muna kan hanyar zuwa ya katse wayan kafin ta gaya mashi wani magana gaban wani entry ya tsaya kashe motan yayi ya ƙara juya ya kalle ta ba wani ganin fuskarta sosai saboda ta juya tana fesin kofa tana baccin gashinta kawai yake iya gani da ribam ɗin ya fita kitsan da ribom din ya fita kitsan ya zuzzuba a jikinta buɗe kofa ya fita ya shiga entry yogurt din ya so mata da jollof rice da roasted chicken sannan ya fito zagayawa ya ta bangaren ta ya buɗe kofar fuskanta ya kalla ta ga da kar take bude ya ga da kar take bude idanunta yogurt din ya ciro daga leda ya buɗe marfin ya bata ya ce ke gashi ki sha kallon shi take ta kasa ma mika hannu ta karba ko kaɗan bata da karfi a hankali ta ɗan yi shifting hannunta za ta mika ta amsa amma ta kasa sosai ya ji gaban shi na faduwa ya mai da yarinyar a haka sai ai sai ami ta kusan kashe shi da masifa dan tsaki ya sake ja na mugun ta takaici sannan ya bude marfin goran yogurt din ya ɗan yi bending ya dan duka ya kai kan bakinta wani irin zuban goran ta yi tana sha wani irin kama goron ta yi tana sha sai lokacin wani karfi ya zo mata bata san lokacin da ta yi duka da ta kai duka bata kai duka hannayenta ta dauka kan ta dora akan nashi dake kan goran, ta ƙara ƙanƙame goran da hannun shi tana sha sosai wani wani yar yaji da ya dai daure ganin tana neman ta shanya yogurt din ya ya fisge goran yana karba da ga hannunta ya mai da goran ya rufe ya ajiye sannan ya bude take away abincin ya dora kan cinya ta ya ce ci sannan ya maida ko kofan ya rufe yana zagayawa yana dan dunkule hannayen shi yana budewa irin worms na na irin na dumin tafukan hannunta har yanzu akan nashi buɗe kofa ya shiga sannan ya tada motar ya ja ba tare da ya kalle ta ba tafiya kaɗan yayi ya tsaya wani famasi shiga ya ɗan ya dan jima kaɗan a ciki sai can gashi ya fito ya da yazo daidai side ɗinta buɗe murfin motan yayi yana kallon ta idanun ta biyu yanzu sun ɗan buɗe ga abincin da ya ajiye kan ta yanda ya ajiye haka suke hannu ya sa ya ɗauke abincin ya ajiye sannan ya buɗe ledan magunguna da ya siyo sirinji ya ciro yana buɗewa sannan ya karya kwalban alluran da ya ciro kafin ya sa a ciki ya zuƙa alluran ita kawai kallon shi take don ko kaɗan ba ta da ƙarfin ko magana ba tsugunnawa ya yi ya ciro wayan shi ya kunna flash sannan ya miƙa hannun shi kamar baya so ya wani kamo hannunta ɗan yunƙuri ta yi dan da ɗan ƙarfin da ya zamanto za ta fisge hannun wani irin mugun kallo ya mata ya ce wala in baki na tsuba sai na caka miki alluran nan a wuya in barar da ke a wajen nan in yi gaba gyada mai kai ta yi a hankali tana juyar da kanta tana jin kuka na zuwan mata hannun hannun a bayanta ya ja zuwa sama ya saisaita ya yi setin jijiyarta ya mata allura a kai ko kaɗan ta ji zafi ba sai wani sanyi da ta ji a jikinta har kwakwalwa tashi ya yayar komai a kwaran a wajen sannan ya shigo mota ya ja limshe idanunta ta jin sanyin da take ji ya yi yawa gashi ya kunna ac a motar sai kuma a hankali ta ji wani karfi na sako mata a jiki da ya sa. gently ta bude idanunta tana miƙar da hannunta da ta ga yana miƙuwan mata freely gyara zama ta kamar ba ita ba a hankali da ta ga hannunta ta taba gashin da ta ja kai hannunta taba gashinta jin babu dan kwale sa ta shiga waige-waige a gefenta ta ga ɗayan ta ga ɗayan hankalin shi ke kan da hankalin shi ke kan tukin da yake yi ɗauke kai ta yi sai kuma a hankali ta sake juya kamar wata barauniya ta kalli fuskar shi hasken fitilin motoci na dan haska shi ba karamin kyauye ba ya yi looking different saboda yana yadda babu jacket a jikin shi sai farar rigar ɗauke kanta ta yi a hankali ta miƙa hannunta da ta ji yana rawa ta ɗauki ɗan kwalin, sannan ta yafa a kanta ta juyar da kanta tana kallon hanya kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba ya yi sannan suka shigo estate ɗinsu a gaban gate ɗin gidansu ya ga mi zaune ita da sharif lukin suna cikin damuwa suna hango motoci suka suna hango motoci suka miƙe tsaye hakan yasa sa ya yi fakin a gaban gidansu hajjiyan su ummi su mami kuma suka karaso wajen da sauri buɗe kofar motar ya fita yana ɗan wage-wage mami ta yi kan cike da fushi yayin da sharif yayi yi side ɗinta buɗe kofar yayi a hankali ya ɗaura idanun shi a kanta yana binta da kalo daga sama zuwa ƙasa a hankali ya ce do'a me yasa me yasa ba za ki iya zuwa ofis ina ba ki same ni ba eh why inda a ce wani abu ya faru da ke to ya ya faru da ke fa da ya kike so na yi da kaina kisan yanda kisan hau <laughs> kisan yanda nake jin ki kuwa ina son ki sosai yayi magana yana tsugunnawa a gaban motar kallon shi take yi tunda yake maganan nan yanda ya nuna da ya damu da ita he is worrying and fuskar shi yana nuna yasa kawai ta ji kuka ya zo mata da sauri ta sa bakin galanta akan idanunta tana sharewa daidai ammi da ta gama wanke a satran ta a ɓace ta zo wajen ganin sharif a tsugunna ga du'a na kuka yasa ta ce me ya same ta sharif Hasat ya mata wani abin ne kuma girgiza mata kai yayi yana miƙewa tsaye a hankali amita ta kai hannunta ta kamo du'a ta fito da ita daga mota tana bin ta da kallo rungume ta tai tace du'a dan Allah ki yi haƙuri kin ji ganin jikinta a ɓaci ɗin da ta zauna ya sa gabanta faduwa ta ciro du'a daga ta ciro du'a daga jikinta tace kina period ne Gyada mata kai du'a ta yi tana goge fuska ta tas. Ami ta kama hannunta ta ce taho mu wajen hajjiya sannan ta juya ta kalli Asad da ke inda ta bar shi kan shi a ƙasa ta ce ka zo na ka yi bayanin abin da ka yi ma jikanta da bakinka Asad na gaya maka. Ta ja hannun du'a suka yi ciki sharif biye da isu. Rufe motar shi ya cike da kunci ya biyo bayan su ya shigo ciki. Da sallama Ami ta buɗe kofar falo hajjiya na zaune kan kujera tana karanta news. gana da du'a da ta butu-butu ga jaket daure a kugunta idanunta sun yi ja yasa ta sauke jaridan da ke hannunta ta kalli sharif da ke tsaye gefen su sai kuma ga asad da tana kallon fuskar shi ta ga kallon bacin ran shi juyawa amita ta kalli asad cikin fushi ta ce shigo nan shigo ciki ka yi bayani da bakinka a hankali ya shigo ciki ya zo ya tsaya gaban hajjiya da ya kasa haɗa ido da ita kanshi a ƙasa cike da masifa ta ce asad talk to asad top asad hannu hajiya ta daga mata ami ta ce zainab ya haka ba a ma babba fada a gaban karami ta juya ta kalli du'a da ke tsaye ta ce wuce sama ki je ki wanka ki canza kaya Gyaɗa ma grandma kai ta ta wuce a hankali sai da ta kai sama sannan hajja ta juyo ta kalle su sharif ta kalla ta ce ya aka yi sharif ba ka ce mini du'a tana za ta tsaya ta makara a wurin aiki ba za ka dawo da ita ba lafiya kuka taso min kuka min da haka ku ne mai ihu aka ta yi magana tana murmushi kamar bata gane komi ba cikin wani irin kunci amma ta ce hajiya wannan ne da ta nuna asad da kanshi ke kasa ta ce inda ya ci da da bai wulakanta du'a haka ba kin san me yayi kuwa daidai daidai da abu daya ami bata boyewa hajiya ta fada ta fada ta faɗi mata ta ce wallahi yau asat na ya kunyata ni dariya hajiya ta ta ce yanzu akan wannan ne Cika ta ya kika taso nan haka kina kina tsangwama shi a gaban kannan shi sharif da du'a haba zainab sakin baki ammi tana kallon hajjan juya hajiya ta ta kalli asad a hankali ta ce asad dago kan shi a hankali ya cike da kunya ya kalli hajiya murmushi ta mai ta ce na gode allah ya maka albarka sannan ta kalli amita ta ce wallahi wallahi Asad bai yi kuskure ko kaɗan ba hasali ma bai laifin hasali ma laifin du'a ne hajja ta ɗan yi shiru ta ce na gaya muku saboda du'a na na ta, ban so ku bata wani special treatment yanda asad will punish other employers that you should apply to du'a to ba ta son ya yi punishing ɗin wasu ma'aikatan wanda ita du'a ɗin ba zai mai da hankali a kanta ya yi punishing ɗinta ba tambayan tambayar identity ɗinta da ya yi da bank detail ɗinta is normal kuma da kowane organization ke yi idan ba da shi yana idan babu shi yana da right ya ce mata ta wuce ta tafi duk ran da ta yi ta dawo i love that yes asad ka zama kai leader ne wanda ya cancanta ka zama shugaba laifin da a nan shine shugabanta ya bata punishment mamadinta ba shi hakuri ta ce mai za ta yi zuwa gobe sannan na biyu da ta je ofis ɗin sharif ta karbi wayanta daga nan za ta iya gaya mai shi ma ya yi yadda ya kamata da yadda asad ɗin zai bata ta zauna na uku kuma ta koma da ko da ma ya kore ta za ta iya hangin around emox ko kuma eh za ta iya tafiya masallaci ko kuma ta je cafeteria ko wani waje zuwa dai ku zuwa karfe hudun da direban ta zai zo ya dauke ta su koma gida hajiya ta murmushi ta ce alhamdulillahi Yanzu zan iya cewa du'a ta fara girma. This girl spent about 8 to 9 indoors. Ko falo haka ba a baranta ta sauka. Tun du'a na JS2 mahaifinta ya yi adana ta. Ya sai shi ya sanya idan ka ɗauko du'a ka ta cikin edgemates ɗinta za ka gani shi is totally different in the sense. Sun fita wayo, sun fita wayo, sun fita iya da sanin komai. Du'a ba ta da wani experience wanda za ta iya yin wannan abu na cewa shekarunta 21 ta san what is life and what is life about all about thank you asad na yi alkawari zan kai ta ta buɗe bank sannan za mu je ta yi national id card sannan za ta dawo tunda take magana ami ke kallon ta har ta gama ta ce hajiya yanzu ba za ki ma asat faɗa ba kan abin da ya yi inda ta bace fa cike da wasa hajiya ta ce idan mutum ya yi abin faɗa kin san ni na fi kowa iya ma mutum faɗa But trust me this time, Asad bai komai ba. And listen what all of you did today. Daga kai Sharif Asad, just show ko bayan raina, you all will stand for dua and support this my innocent child. Sannan ku taya ni training nata. So what wallahi har ga Allah har cikin raina ban ji haushi ko rike Asad ba. in banta godiya ma da nake son ne masa da yake training nata without settlement and that is what I want ban san sabida ni aka aka ban san ni ake ayi abinda ya kamata wani irin makirin murmushi a sat yayi kawai ya je ya zauna kusa da ita ga mamakin su kawai rungume ta yana murmushi sosai murya can kasa ba tare da su amisinji ba yace I'm sorry grandma ban san cewar ba lokacin da ta tafi ta ba buldin ba da ban kore ta ba i'm not that cruel murmushi sosai ta yi tana kallon ami da ke kallon su ga baki buɗe ta ce yaya za a yi ba a shiga tsakanina ba a shiga tsakanina da yaran nan sai haƙuri amman su wannan karan dariya ami ta har cikin ranta take son hajiya hajiya mutum ce hajiya mutum ce sosai she is super deeper, deeper educated ga iya zama da mutane ga sanin ya kamata daura fuska sharif ya karaso yana kallon grand maci hajiya ni wallahi ko ba zaki mai fada ba ni zan yi duk radda ya kara. wani abu irin wannan Allah sai mun kwashi yan kallo dariya sosai hajiya ta yi ta ce to oga sharif tuba asad yake yi lekowa asad ya yi mai kwalo sharif ya yi kwafa tashi ammi ta tana kakabe, jikinta ta ce tunda mu aka watsa mu ƙasa a idanu bari mu nemi hanyar gidan mu mu tafi kai kuma asad za mu gamu a gida ta wuce sharif biye da ita ammi ta kalli asad ta ce amman ka ta fushi ta shi ka bita gada mata kai yayi ya tashi ya fita To masu sauraro duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji dauke da ci gaban wannan labarin. amma ina mai ba ku hakuri saboda mafi yawan cikin ku sune mani complain akan kalmomin turanci ke shigowa bani da yanda zan yi kusan marubuci yanda ya rubuta littafin shi to mu makaranta idan muka tashi karanta za mu karanta a yanda kai ka rubuta littafin ka to dan haka shi sanya a wannan episode din kuka ji ina ciciciya saboda ina bakin kokarin ganin na cire turancin ina dan saka ina dan saka fassara abinda ta faɗa din to da haka ina fata za ku gafarce ni mama hanifa nake cewa mu lafiya